barka mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da hudu ga watan sha'ban watan takwas a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyar bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha takwas kenan ko sha tara sha takwas ga watan tara shekara ta dubu biyu da hudu miladiyya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadus salihin wannan kuma shine darasi na 60 darasin da ya gabata muna cikin babun raja'i mun karanta wani adadi na hadisai ina kyautata zaton hadisin da muka tsaya a kansa hadisin jabir dan abdullahi da ja ja'a a'rabiyun ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa ya rasulullah mal mujibatani فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك به شيئا دخل النار يو زامو تاشي كان حديث أنس بن مالك وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله afala ukhbiru biha an-nas fayastabshiru qala idhan yattakilu fa akhbara biha mu'adh 'inda mawtihi ta'assuma muttafaqun alayh wa qawluhu ta'assuman ay khawfan min al-ithmi fi katmi hadha al-'ilm wannan hadisi an karɓo shi daga Anas dan Malik Allah shi kare da a gare Anas Maliki ce lallai lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa Mu'az radifuhu ala rahli Mu'az na goye bayansa akan sirdi ɗaya na raƙumi ar-rahlu sirdin raƙumi wato manzon Allah na haye akan raƙumi ko kan dabba wa Mu'az radifuhu Mu'az ibn Jabal kuma na goye a bayansa kala sai manzon Allah ce ya Mu'az ya kai Mu'azu qala sai shi mu'az yace labbaika ya rasulullahi wa sa'daik amsawarka ya manzan Allah tare da girmamawa a gare ka manzan Allah ya sake ya mu'az mu'az ya sake wa mai takalbarsa labbaika ya rasulullahi wa sa'daik manzan Allah ya sake fadin ya mu'az mu'az ya sake wa mai ta ya wato har su uku wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na son ya ja hankalin Mu'az a matsayin sa na mai saurare akan ya bayar da kulawarsa kan sakon da zai isar masa a baya sannan sai manzon Allah ce ma min abdin yashhadu an ilaha illallah babu wani bawa da zai shaida ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ya shaida cewa lalle annabi Muhammad bawansa ne manzansa ne sidiqan min qalbihi yana mai gaskata haka din daga zuci irin yadda bakinsa ya furta illa haramahu Allah ala nar face sai Allah ya haramta shi ga wuta qala ya rasulullah da mu'azi yaji wannan magana sai ce ya manzon Allah afala ukhbiru biha an-nas fa yastabshiru shin ba zan bayo mutane labari ba dan su yi farin ciki su faranta wa junansu rai su yi wa junansu bishara da jin wannan qala sai manzon Allah ce izan take yattakilu yo ai in ka ba su labari sai su dogara da ita kalmar shahada din su daina aiki le su karka ba su labari fa asbara biha mu'az inda mautihi ta'assub daga baya sai mu'az ibn jabal ya ba da labarin wannan hadisi inda mautihi dab da lokacin mutuwarsa ta'assuman wato dan jin tsoron kar ya zanto yayi laifi ya boye ilimi don in ba dan ya faɗa ba ta yaya za mu samu shi wannan hadisi Faɗarsa ta fita aka ji hadisi ina ba za mu fahimta to wannan hadisi ko shaka babu ya dace da a kawo shi a babun raja domin hadisin na nuna cewa dukkan mutumin da kalmar shahadarsa ta gyaru to an haramta shi ga wuta an haramta wa wuta ta masa ina ba mu fahimta to kaga wannan na, na, sa bawa ya sa rai game da rahamar ubangiji ko da kuwa yana zakewa waɗansu ayyuka na laifi dogaro da wannan hadisi na mu'az ibn jabal matukar yana shaidawa ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah ne kuma hakan ya faɗa da gaske a cikin zuciyarsa to ubangiji ta'ala ya haramta wa wuta cin naman namansa wa nabi hurairata aw abi sa'id al رضي radiyallahu anhuma, shakkar rawi. ولا يضر الشك في عين الصحابي لأنهم كلهم عدول قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس بجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افعلوا فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن ندعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك البركة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم فدعا بنسع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ذرة ويجيء الآخر بكف ثم ويجيء الآخر بكثرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير فدعا رسول الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم عليه بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم فأخذوا في أوعيتهم حتى تركوا ما في الأذكر وئاء إلا ملؤوه حتى ما تركوا في الأسكر وئاء إلا ملؤوا وأكلوا حتى شبعوا وفضل فضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة رواه مسلم mahallu shahid a cikin hadisin shine karshe amma hadisin yana da darussa mai yawa da zamu fahimta a ciki Imam an-Nawawi ce wa Abi Huraira au Abi Sa'id al-Khudri wannan hadisi an karbo shi imma ne daga Abu Huraira ko daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ma shakkar rawi marwaiti daga wajensu yayi shakka imma dai daga Abu Huraira imma daga Abu Sa'id al-Khudri ɗaya daga cikin biyu ne abin ya faru sai imamun ya ce wala ya zurru shakku fi ainihin sahabi shakka dangane da tantance wane ne cikin sahabbai ya ji wannan hadisi daga manzan Allah wannan baya cutarwa li'annahum kulluhum udul domin sahabbai gaba ɗayan sai adalai ne in waɗansu mutane ne ba sahabbai ba kai shakka tsakanin kowa na ne kowa na ne to sai an bi diddigi don a tambatar wane ne dan kila ɗaya daga cikin zanto adali ɗaya daga cikin zanto ba adali ba ɗaya daga cikinsa ya zanto thiqa ɗaya daga cikinsa ya zanto da'if kaga in thiqa ne hadisi ya zama sahihi in za'ifi ne hadisi kuma ya zama za'ifi to amma sahabbai gaba ɗayan su adalai ne ɗaya ya baka labari sai ka manta kowanne ne daga cikinsu wannan baya cutarwa dan ka manta sunan shi ko dan ka manta kowaye domin dukkanin su gaba ɗaya adalai ne kala in ma abu huraira ne to shine yace in kuma abu sa'id al-khudri ne shine da yace lamma kana gazwatu tabuk yayin da yakin tabuka ya kasance asaban nasa maja'atu yunwa ta samu mutane yunwa mai tsanani ta samu mutane fa qalu ya rasulullah sai suka zo wajen manzon Allah suka ce ya manzon Allah law azinta lana fa naharna nawadihana ina ma za ka yi mana izini mu yanka raƙumin mu annawadih jam'i na nadih nadih raƙumi amma galibi sukan ce nadih ga raƙumi wanda ake amfani da shi wajen jan ruwa a larabawa da suke raye cikin sahara suna da rijiyoyi waɗanda suke da matukar zurfi zurfin su yayi tsanani to da haka sai suke dabara ta jan ruwa dan idan karamin guga ne ka zura kuma kafin ka jawo da wahala kaga abin da zaka ɗebo kuma sai ka sake maimaitawa to sai su samu katuwar salka ko ka ce katon guga wanda kila idan ka ɗauko shi kaɗai zai zama rabin duro ko kuma ma kila ya kai duro sai su zura shi su kulla igiya idan ya kai can karshen rijiyar suka tabbatar ya cika sai su daura wa raƙumi sai su kora raƙumin ya ta tafiya eh, mai yawa daga nan gurin zuwa bata gogan ya kawo bakin ga <laughs> ina fata rijiyoyin zurfi ne da su sosai da sosai to irin wannan raƙumin shine ake kira nadih in suna da yawa na nawadih to amma sai zanto kalmar larabcin ana amfani da ita ga raƙuma su wanda ake jan ruwa da shi ko wanda yace da yunwa sai yunwa sai muka ce ya rasulullah law azinta lana ina ma kai mana izini fa naharna hana mu yanka raƙuman mu fa akalna muti naman su wadda hanna mu samu kaki da ko kitse a jikin su wanda zamu amfana da shi wajen cin abinci fa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce da su sahabbai ifalu eh ku je ku yanka fa da umar radiyallahu anhu sai Umar dan Khattab ya zo wajen manzon Allah tsira da amince tabbata gare shi fa qala yati ya rasulullah ya manzon Allah in fa'alta qalla az in har kai umarni da haka aka yayyanka raƙuma to kuma abin hawa zai kada lafazin az-zahr abin da yake nufi a larabci wato baya to sai da akan yi amfani az-zahr ana nufin dabba musamman dabbar da ake dogaro da ita a matsayin kayan sufuri ake hawan bayanta to kama min babu itlaqil juz'i ma iradatul kulli aka ambaci gadon baya amma ana nufin dabbar domin gadon bayan shi ake hawa ko a dora kaya yace in fa'alta qalla zaharu in har ka bada umarni da wannan shawara cewa a yayyanka raƙuma to kuma abin hawa zai karanta dabbobi za su yi kadan walakin da'uhum bi fadli azwajihim yanzu Umar ke bada wata shawara daban ba wacce nake abin da nake gani ka nemi kowa ya zo da ragowar guzurinsa ودعوهم ka سكوا su بفضل أزوادهم zo bi أزواد جمعينينا da ragowar أنت زاد jam'i ne na zad idan an ce أبنشي ana nufin سينا ko ana nufin abinci ko da abinci a gidanka ba wai sai na matafiyi ba eh, galibi muka fahimci idan an ce zad ana nufin guzuri na matafiyi to kuma idan an ce guzuri a wasu shine wanda matafiyi ke rikewa don a hanyar yi amfani da shi to amma a larabci wanda matafiyin ke rikewa ma ana kiran shi dan Allah ce wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa to haka wanda yake a gida ma ake amfani da shi ba wai sai a halin tafiya ba duk a larabci ana iya kiran shi za ka ce tanawaltu zabi qabla an akhraja min albayt wato na ci abinci na kafin in fito daga gida kana nufin za ta abinci na ka ce kowa ya kawo ragowar abincin da ya rage wajensa sun malu Allah lahum alaiha bil baraka idan an tara abincin kowa ya kawo ragowar dan abin da ke cikin buhunsa mai dabino ya kawo mai gero ya kawo mai alkama ya kawo an hada a wuri guda sun malu Allah lahum alaiha bil baraka sannan sai ka roƙa musu Allah ya sa albarka la'alla Allah an yaj'ala fi zalika al baraka akwai sa ran Allah zai sa albarka a cikin haka in ka masa kai manzo Allah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na'am manzo Allah ya ce eh haka za a yi fada'a bi nit'in sai manzo Allah ya umarni a kawo annitsu annitsu ita ce fata da aka jeme wanda ake amfani da ita a fada dan a zauna ko kuma a fada dan a zuba kayan abinci sukan yi amfani da fata ko dai wajen zama ko wajen zuba kayan abinci sai sa aka kawo fata fa ba fa fa sai shimfiɗa wannan fata ثم دعا بفضل ازواجهم sannan yace kowa ya kawo ragowar guzurinsa fa ja'ala ar-rajulu yaji'u bi kaffi dhura sai ga mutum ya zo da tafi guda na masara Shi ne kawai abin da ya rage masa asan lallai ana cikin yunwa tafi guda na masara ji yajiul asaru bi kaffi tamrin wani kuma ya zo da tafi guda na dabino ji yajiul asaru bi kisra wani kuma ya zo da kisra nau'i na kayan abinci irin nasu su laraba hatta jama ala nisai har aka tara shi akan wannan fata min zalika shay'un yasir wannan abu kadan da ya taru na kayan abinci daban-daban akan wannan fata da aka shimfiɗa fada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama alaihi bil baraka sai manzo Allah ya roki cewa ya Allah ka sa musu albarka a ciki kin makala sannan yace da sahabbai khudhu fi awiyatikum to kowa zo da buhunsa ya auna nashi fa akhadhu fi awiyatihim kowa ya ta zuwa da mazubinsa mai bokiti ya zo mai buhu ya zo suka yi ta tsiba a cikin mazubansu hatta matar kofil askari wa an illa mala'u har ya kasance gaba ɗaya a cikin wannan matafiyan a karauka na matafiyan babu wani bahu da aka bari face sai da aka cika shi wa akalu kuma aka dafa wani abincin hatta shabi har kowa ya koshi wa fadla fadla kuma ga ragowa na abincin kaga annabtakar annabi ta tabbata a wajen kenan mu'jiza ta annabta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah na shaida ba abin bauta bisa daga tantanta sai Allah kuma lalle na shaida ni din manzon Allah ne la yalqallaha bihi ma abdun ghayra shakin fayuhjabu anil janna ba yadda za a yi bawa ya gamu da Allah da waɗannan kalmomi guda biyu shahadatu Allah, la ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadar rasulullah baya shakka game da ma'anarsu sannan kuma cewa a hana shi shiga aljanna ba yadda za a yi bawa ya haɗu da waɗannan kalmomin ba tare da yana shakka cikin su ba da cikakken yaqini ya gamu da Allah ya mutu da wannan kalmomin sannan wai a hana shi shiga aljanna ba zai yi ba kaga shine mahallin shahri cikin hadisi mulin da ya dace da me da babi na arraja sare ma'ana matukar mutum yana da kalmar shahada gyararriya babu shirka san wato ku lura cewa shahadatu Allah la ilaha illallah abinda take tabbatarwa shine wato mutum baya shirka kamar da shahadatu anna muhammadar rasulullah abin da ke tabbatarwa shine mutum baya bid'a don shahadatu allah la ilaha illallah tana kore dukkan nau'in shirka shahadatu anna muhammadar rasulullah tana rushe dukkan mai bid'a yanzu ya rage sai dai waɗansu ayyuka na safa amma dai ba shirka ba bid'a ba baya garau ne dai baya shirka baya bid'a to babu yanda za a mutum ya je a wannan halin a hana shi shiga aljanna wannan hadisi imamu muslim ya ruwaito shi kaga daga cikin darussa da zamu dauka cikin wannan hadisi doriya akan dacewarsa da babur raja annabi sallallahu alaihi wa sallama yana neman shawarar sahabbansa kuma sahabbai wani lokaci sukan gabatar da shawara wajen annabi ba ma sai ya tambaya ba domin sahabin da yazo ce lau azinta lana fa naharna na wadihana kai mana umarni mu yanka dabbobin mu mana tunda abinci yayi kadan raƙumi guda kuma kila ya aka yanka mutum 100 sai su ci abinci da shi ya za mu shiga cikin yunwa bayan ga waɗannan manzon Allah ce a je a yi sai kuma Umar ya zo da wata shawara cewa a manzon Allah tunda kai mujabu da'awa ne a sa kowa ya kawo ragowar abincin sa sai kai wa abincin addu'a ka roki albarka mai wa ubangiji ta Allah sanya albarka a cikin shikenan kaga an samu abincin ba tare da an yi yanka kuma ba wannan tana abin hawaye ka manzon Allah kuma ya ga wannan shawarar ta Umar ta fi dacewa da haka sai aka kyale ta wancan sai aka karɓi wannan to kaga anan gurin ya nuna sahabbai suna baiwa manzon Allah shawara kuma wannan ya nuna annabi kuma na karban shawarar a ce nan gurin duk shugaba da yake so ya dace da shugabanci shi sawa'un sarki ne hakimi ne gwamna ne amma ne na karamar hukuma darakta ne a ma'aikata kamfani na gwamnati kamfani mai zaman kansa ma'aikata ta gwamnati mai zaman kanta dan kasuwa ne mutum ne a magidanci tsakanin da gidajensa yana daga cikin abin da zai taimaka masa a rayuwa shawara To kuma kowane mutum yana da haƙƙin ya baka shawara sai dai kuma ba lalle bane kowace shawara sai ka karba dai idan aka ba da shawarwari guda uku sai ka duba ka ga wanda tafi maslaha sai ka karba kai kuma idan ka bada shawara ba a karba ba wani dalilin da bashi rai da akwai mutane wanda idan ya bada shawara ba a karba ba ko da an karbi ta wani shi gane yake kuma an ci mutuncin sa ko an sa shi kiran shi wata ce yomi amfanin zuwa ka bada shawara ba a karba to ka bada ba a karba ba kila ta wani ta fi saka muhimmanci shi yasa kai ba a karbi sakan ba yanzu wancan sahabin da yake a bada umarni a yanka za kuma manzo Allah bai karbi shi ba da ta Umar ta zo kuma shi bai bata rai ba yi shi da kanshi zai lura cewa lalle maslaha ta fi tabbatuwa a cikin shawarar Umar sama da shawarar sannan kuma abin da yake nuna mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wa sallam gashi nan take ya roki ubangiji kuma Allah ya sanya albarka a cikin abin da wato ainihin sai aka roka ba lalle bane sai ya wannan hadisin ai bai nuna mana annabi annabi ana ai bai ne shawara ba lamma kana gazo su tabuka asaban nasa ba ja'atun fa qalu ya rasulullah zuwa suka suka ce ya manzon Allah kai tsaye ba tare da manzon Allah ne mu shawara ba ba lalle bane sai annabi shawara idan ka ga maslaha game da rayuwar wani dan uwanka musulmi tawa'un shugaba ne ko mutum ne magidanci a gidansa ko mai kasuwanci da kasuwancinsa ko mai kamfani kaga wani abu da ya dace da shawara sai ka faɗa masa kaga wani abu da ya dace sai dai in kana ganin kai ba ba ka da wata alaka da shi sai da in ka karba kila ba zai kimanta shawararka ba to wannan baya cikin sarfi sai ka faɗa da kanka samu wani na hannun damansa ka faɗa masa shi ya faɗa masa wato babban abin da ake so ka amfanar da ka amfanar da dan uwanka musulmi ko ka amfanar da taron jama'ar musulmi ta kowace hanya sawa'un kai haka kai da kanka kai tsaye ko kuma ta hanyar wasuta ka sanya wani a tsakiya kada in ce dole sai in ni na faɗa da baki a karba yanzu misali kila kana da shawara da zaka ba gwamnan garin nan ko shaman na karamar hukuma ko sarki ko hakimi to amma ba ka da alaka da shi ta da za a baka dama haɗe idan ka je dan manawa ma kace kana son ka ga gwamnati sai a ganka a wani arene sai kuma asuwa za ka zo kana neman ganin gwamna kuma shawarar ka mai amfani ce amma su ba da yan protocol kai baka cikin mala'un gari ko mukarrabun da za a ce zo ka wuce to kaga anan gurin sai ka nemi su wane ne mala'un ko mukarrabun da za a ce su je su wuce sai ka faɗa musu ka faɗa da tsarkakakkiyar niyya kana neman abin da zai zama maslaha ga al'ummar musulmi sai ga Allah ya amfana da shawarar wannan da ya je isar sai aka karba ya aiki da ita kai karka damu ba sai an ce kai ne bane ba karka je ka ce ai da yaje ma sai nuna kamar shawara ta ce ba ni na faɗa ba kai kai ne dan Allah ka san duk muna da wannan a cikin society din mu wannan rikicin da sauransu wani kuma idan ya je gwamnati shawara ko ya ba sarki shawara yana son a samu wata rana da gwamnati zai fito ya ce ka abu kaza da kuma kamar aiki da ji ai wani ne ya ba mu shawara na unguwa kaza na titi kaza to ya zama shi mai kenan kuma in zai aiki da shi sai aiki da shi ba sai ya ce ka ba shi shawara ba amma tsakanin kai da shi zai iya maka godiya wani Allah saka da alkhairi shawara ka ta amfanar don karfi ku gwiwar ka nan gaba idan ka samu wata shawara ka sake kawowa amma ba waɗanda su kuma daga cikin masu mulki ba waɗanda wani zai kawo musu shawara mai amfani dan girman kai lokacin da ake faɗin shawaran baya nuna ma tana da muhimmanci kuma baya nuna ya ɗauka baya nuna ma zai aiki da ita sai bayan kwana biyu ko kwana uku ko bayan wata ɗaya sai ya fito da ita a matsayin tunaninsa ne sai ya zartas wasu ya fi ƙarfin wane ya faɗa masa da kuma a cikin masu mulkin duk akwai wannan gida dawon a cikinmu da masu mulkin da waɗanda ake mulka din Allah rufa mana asiri wa an itban ibn malik ra'ziyallahu anhu wa mai mimman shahida badran qala kuntu usalli li qaumi bani salim وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى wannan hadisi an karbo daga itban ibn malik Allah ya kare ta a gare shi ibn malik yana daga cikin wanda suka halarci yakin badar wato a ambaci mutum sannan a ce yana daga cikin wanda suka halarci yakin badar wannan na nuna falalarsa kenan don mahalarta yakin badar suna da falala ta musamman tunda manzo Allah ya ce la'alla Allah tala ala ahli badr fa qala a'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum wato kamar ubangiji ta'ala ya kalli waɗanda suka halarci yakin badar ya ce da su daga yau ku aikata da abin da ko ga dama na gafarta muku to shi yasa idan mutum ya je yakin badar sai ke da wata falala sallama wannan hadisi da na kawo yanzu na cikin bukhari kuntu usalli li qaumi bani بني shi شي ibn malik ce ni ne limamin yan kabila ta ko mutane na wato banu salim ni ne limamin su ina ina yi musu sallah wa kana yahulu baini wa bainahum wadin a tsakanina da su akwai wata korama ta ruwa da ta raba mu tsakaninmu da su gidana yana tsallake su suna tsallake inda masallaci yake idza ja'at al-amtar idan ruwan sama ya zo, idan ba ai ruwa ba ba da matsala wucewa ba idan aka yi ruwa korama ta kawo sai wannan ya hana ni wucewa fa yashqu alayhi yazhu sai ya mun wahala yadda zan iya tsallake wannan korama kibala masjidin in fuskanci inda masallacin su yake fajitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai na zo wajen manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi da iyalan gidansa fa qultu lahu sai nace da shi inni ankartu basari ya manzon Allah yanzu kusan ina inkarin gani na ma'ana ido na baya bani sakonni daidai duk mutumin da idansa yayi rauni ta yadda kila ga mutum ba za ka iya shaidawa ba za ka ga duhun mutum amma ba ka iya shaida wane ne ko kuma mutum ɗaya ka ganshi a biyu to kaga lalle mutum zai iya inkarin ganin sa ma'ana ko da gani na ya ya ce mun kaza ne bana iya gaskatawa tunda yaso dama abinda gani na zai nuna min da abinda abinda yake shine hakika shine ma'anar inni ankartu basari wa annal wadi ko wa innal wadi alladhi bayni wa bayna qaumi yasilu idza ja'at al-amtar sannan koramar da ke tsakanina da mutane na takan gudana duk lokacin da ruwan sama ya zo al-amtar jam'i na matar fa yashqu alayhi tiyazu sai ya mun wahala in je ya sallake wannan korama kaga uzuri ne guda biyu ga korama wanda take shiga tsakanin su sannan kuma ga raunin ganin sa fa wadittu annaka ta'ati sai nayi fatan ina ma a ce ka zo fa tusalli fi baiti makanan kai sallah a wani bigire a cikin gidana attakizuhu musallan da zan rike shi irin rinka yin sallah dan yanzu ba zan iya zuwa sallan jam'i ba idan ana damana ko saboda ruwa zai hana zuwa masallaci idan ƙorama ta zo har sai gulbi ya abin nan kuma wani gulbin sai ya kwana biyu bai gama wuce ba wani ya kwana ya yi ni bai wuce ba to saboda haka ka samu wani zan zo in nuna wani waje cikin cikin gidana sai ka yi sallah a wajen sai in rike shi nan ne wajen yin sallata fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce ta af'alu zan aikata فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه yake da sassafe sai ga manzan Allah ya samu ko zuwa gidana tare da sayyidina Abubakar Siddiq wanda wannan ke nuna falalar Abubakar Siddiq da kuma ishara na cewa lallai shine babban wazirin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba'da mashtadda naharu bayan hantsi ya riga ya daga wasta'azana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato manzon Allah ya nemi izini da ya zo gidana kaga wannan a matsayinsa na shugaba baya ce a bari kawai in shiga kai tsaye ba sai na nemi izini ba wannan muridina ne kuma biyina ne har sai da ya nemi izini yace fa azintu lahu ni kuma na bashi izini ya shigo falam yajlis hatta qala manzo Allah bai nemi ya zauna ba ma har sai da yake da ni aina tuhibbu an usalli min baitik ina kake son in yi maka sallah dan ka rike shi wajen da za ka rinka yin sallah a gidan naka wato sai wannan ke nuna idan ka je wuri dan yin abu to ka yi gaggawar yin wannan abin kafin waɗansu ababai su zo su faru ka san wani idan ya tashi yin abu guda ɗaya yan abubuwa uku suka zo a tsakiya sai su hana shi yin wancan da yoniya sai ya zama to kwantai waɗannan sababbin kuma su ya kamata a bari sai gobe to yana daga cikin siyasar gudanar da aiki abin da dama shi ka taho za ka yi kar wani ya tsare kai a ya kautar da kai ya canja ma alƙibla zuwa wani wuri har sai kai wannan sai fa in abin da aka canja maka alƙibla da shi to yana da matukar muhimmancin da baya karɓar jinkiri fa ashartu lahu ila al-makan alladhi uhibbu an yusalli fi sai na nuna masa wurin da nake son yayi sallah din fa qama rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya tashi fa kabbara yayi kabbara wa safafna wara'ahu muko muka yi sahu a bayansa fa salla raka'ataini yayi salla raka'a biyu thumma sallama sannan yayi sallama wa sallamna ina sallama muka yi sallama yayin da yayi sallama din fa habastuhu ala khaziratin tusna'u lahu sai na dakatar da manzan Allah cewa ya dan jira akwai ɗan abinci da aka shirya masa a gida fa sami'a ahlud dari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi bait sai ragowar mutanen unguwa suka ji cewa manzan Allah ya zo gida na. fallalar da kowa yake nema ina ma a gidan shi za ta ni ga tayo a gidana lafazin addar ana nufin gida yawanci kuma sukan ce addar suna nufin unguwa a larabcin da eh, kada gida guda daya addar sannan gida ana nufin unguwa gaba ɗaya kamar nan unguwa gaba ɗaya ka iya cewa da dan da yace ahlul dar na nufin mutanen unguwar kenan sai suka ji labari manzo Allah na gidana fa saba rijalun minhum sai kawai mutane da dama suka taho gidan hatta kasura rijalu fil bayt har mutane suka cika gina fa qala rajulun sai wani mutum yace ma fa'ala malikun la arahu fa qala rajulun zaka munafiqun la yuhibbu Allah wa rasulahu sai wani daga cikin su gita mai maliki ne kwana biyu ba ma ganin sa ko masallaci baya zuwa fa qala rajulun sai wani mutum yace zaka munafiqun ai munafiki ne la yuhibbu Allah wa rasuluhu baya san Allah baya san manzon Allah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ce la taqul zalika kar ka sake faɗin wannan magana ala tarahu qala la ilaha illa Allah yabtagi bi zalika wajha Allah ta'ala shin baka ji ya furta kalmar shahada ba yana mai neman yaddan Allah da ita fa qala sai ce "Allah wa rasuluhu alam sai Allah da manzansa ne suka sani amma nahnu fa wallahi ma nara wuddahu wala hadithahu illa ilal munafiqina yace ya fita kalmar shahada tsakanin shi da Allah wannan Allah ne ya sani amma mu dai kam muna ganin duk kaunar su da yake nunawa da zance da hira da yake yi kawai yana yi ne zuwa ga munafikai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah tsara da wancin Allah tabbata gare shi yace fa inna Allah qad harrama ala nar man qala la ilaha illa Allah yabtagi bi zalika wajha Allah yace Allah madaukakin sarki ya haramta wa wuta wanda duk ya fita kalmar shahada yana neman yadda Allah da ita wanda wannan shine mahallu shahid a cikin hadisi to amma abinda zamu dauka na darasi a cikin hadisin banda abinda yake da alaka da babin sallar jam'i asalin ta wajibi ce amma takan faɗi ta takan faɗi akan mutum idan yana da uzuri karbabbe daga cikin uzuri karbabbe rashin gani ko dai rashin gani gaba ɗaya ko raunin gani sai da idan mutum ya taho kila zai kayan tuntube ya fada kwatami ko ya ketar titi ba tare da ya ga mota ta zo kusa da shi wata akwai hadarin motoci su kada shi ko wani abu to wannan sallar jami'i bata zama wajibi a kansa ba in ya samu dan jagoran zai kawo shi yana da farla in ya halarta amma in ya zo na gida bai laifi ba sannan kuma duk wanda a tsakankanin shi da masallaci akwai wata korama da za ta hana shi zuwa ba zai iya ketarewa ba to shi ma wannan sallar jami'i bata zama wajibi a kansa ba ina fata an fahimta sannan abu na biyu ashe ya halatta a cikin gidana in riki wani waje wanda zan rinka yin salloli a wajen wanda kullum na tashi yin salloli na nafila a wajen zan yi ga wani wuri sananne sawon a cikin ɗaki ne ko a cikin falo a madadin yau in yi a can gobe in yi a can jibi in yi a can gata in yi a can sai in lizinci wani wuri guda ɗaya in wani dalili ya sa na canja ɗaki ko na canja fasalin ɗaki kuma na iya canja wannan wurin amma dai in riki wuri wanda nan zan rinka yi tun da gashi wannan sahabi yana son ya riki wuri da zai rinka yin sallah ko manzo Allah bai ce masa ya aiko ina ga dama ka yi ina fata an fahimta to sannan idan mutum ya riki wani wuri a matsayin inda zai rinka yin sallar nafila a gidansa sawa'un mace ko namiji mace ta riki wuri da za ta rinka yin sallah a ɗakin ta ko namiji riki wuri inda zai rinka yin sallah a gidansa shin wannan wurin yana da hukunci daidai da na masallaci ba ya da hukuncin masallaci domin hukuncin masallaci shine idan ka je wajen za ka yi tafiyar masjid to ba za a ce kuma dan kafi kana sai ka yi tafiyar masjid hukuncin masallaci ana iya itikafi a cikin sa to ba za ka ce nan gurin kuma shi ma za a iya itikafi a cikin sa ba hukuncin masallaci mai janaba da mai haila ko biki ba za su shiga ba a zancen waɗansu maluma to kaga a nan gurin ko ai ba za ka ce da mai haila da mai biki da mai janaba ba za su keta ta alfarmar wannan wajen ba ina fata an fahimta dan haka ba da hukunci irin na masallaci sai dai yana da daraja ta an keɓance shi don bautawa Allah a wajen amma bai kai ta matsayi na masallaci wanda aka rika a matsayin masallaci sawa'un na kansu salawatu ballantana kuma na juma'a ba a ina fatan kuma mai wannan sannan kuma abu na gaba wanda zamu iya fahimta a ciki wato annabi sallallahu alaihi wa sallama jikinsa mai albarka ne kuma duk inda annabi eh, duk inda jikin annabi ya taba wajen wurin na na samun wannan albarka don shi ne abin da wancan sahabi ya nema ya nemi tabarruki ne da jikin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi zo ya salla a wajen dan wurin ya zamanto yana da wata albarka ta musamman ina fata an fahimta to yanzu idan aka ce idan muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam jikinsa na da albarka kuma don haka ne wannan sahabi ya neme shi zo ya salla a wajen dan ya samu albarka na annabi ya taba wannan wurin jikin annabi ya gogi wannan ya gogi wannan wajen dan ya rinka yin ibada a wajen shin wannan ya nuna yanzu ya halatta in nemi wani malami na wani shehi na shi ma in nemi tabarrukin sa ya je yi sallah a daki na ko a falo na da in rinka yin nafila a wajen bai halatta saboda annabi tabbas ne ɗari yana da albarka shehi na kuma tsammani ne sa rai ne sa rai ne tunda dai musulmi ne ina sa masa rai irin wannan sa ran da nake mishi irin sanni ni ma zan yi wa kaina ni da shi ba wanda ya wani kila a zahiri in fi ne yawan ayyuka kila a zahiri in fi shi yawan ayyuka amma batini na ikhlasi tsakanin kowa da ubangijinsa ba a san wanda ya fi wani ba sai an je gobe kiyama da haka idan shehin kai ce bari in zo faranka in sa maka albarka sai ce ya kai ka samu tabbas din kana da ita na ba an fahimta idan zai ce ka masa rashin kunya ko ka masa ba daidai ba ko ka zama ba wahabi ko dan izala amma dai ko shakka ba shi ne zance na gaskiya da ya kamata ya ji sawa'un daga bakin ka ko daga bakin wani ya rage in kana da karfin halin ka faɗa masa ko in baka da karfin hali ka bari mu ma faɗa a cikin karatu ya ji ba amma hakikanin gaskiya hakikanin gaskiya wanda yake mutahaqqiqul baraka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mahallin shahidi shine bayan annabi ya bar duniya sahabbai ba a ga sashin suna kiran sashi cewa wani zo ka samu albarka a wurin zan yi nafila tabi'ai da suka rayu da sahabbai ba ga wani tabi'i ya kira wani sahabi irin su Abdullahi dan Umar ko Abdullahi dan Abbas cewa zo gida na kai mun sallah dan ka samu albarka ko dan wani abu ba amma su sahabbai a tsakankanin su da juna sun rinka neman albarkar manzon Allah lokacin rayuwarsa wanda idan aka yi masa aski kusan su fada a wajen wajen kokarin wawasan gashinsa na kansa sallallahu alaihi wasallam ruwa da ya alwala aka tara ruwan a cikin kofi ta yadda idan ya wanke gabarsa kar ruwan ya zuba kasa sai ya zuba a cikin wani mazubi sahabbai kamar su kisan kai da juna wajen kokowar kowa ya samu wannan ruwan dan ruwa ne mai albarka amma yadda suka wa annabi haka ba ga kuma sauran sahabbai sun yi wa abubakar da umar da usman da ali haka ba tare da cewa duk sauran sahabbai sun yadda abubakar da umar da usman da ali sun ci su farala ina da wannan muhallin shahid ne a fili wanda kuma yake da wannan duk wanda ya ji shehin da yake mana shi ma za a nema a tara ruwan alwalarsa ya kulkure baki ya bayar a nema albarka yadda shehuna suke wa mutane yanzu to sai mu ce ina inda abubakar shi kuma aka tara ruwan alwalarsa a kasko ya kulkure baki ya ba mutane suka nema albarka ba zai samu ba ina inda umar ya haka ina inda usman ya haka ina inda ali ya haka ina sa'ad bin abi waqqas ya haka to waɗannan mutanen gaba ɗaya ko sun fi dukkan wani shehi dukkan wani waliyi da zai zo bayan ƙasa bayan su bai kai su ba kowane wali a ƙarƙashin su yake sun fi kowane wali walitaka sun fi kowane shehi taka, sun fi kowa karama cikin duk waɗannan waɗannan da ake lissafawa a yau a matsayin wani shehi wani shehi wani wali wani wali eh? albarka ya je ya masa sallah a wajen addu'a ta yi addu'a kuma zaka iya mun zan yi maka abinda manzo Allah ya faɗa cikin hadisin muslim wani mutum zai zo wai sun karni ka neme maka addu'a ka neme roƙa ma gafara addu'a kuma wannan an hana mun yi magana akan addu'a kaga ba akan addu'a muke magana ba ka fahimci abinda muke magana dan kar wani je kafa ma hujja da hadisin waisul karni wallahi ba zai kai labari ba na rantse da Allah ba zai kai labari addu'a wannan ba a hana ba wannan a yau din nan zaka daga hannu kai addu'a har da na Abubakar dan lokacin da kace ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان a tsammaninka ‘yan uwanmu da suka riga mu da imani in aka ce mutum ɗaya zai shiga cikin wannan addu'ar wane ne? sai zina abubakar in an ce sun kai biyu sannan umar in sun kai uku usman ya shigo in sun kai hudu sai in sun kai dubbai ne kafin sauran musulman da ke tare da kai nan su shiga miliyoyi to kaga anan gurin ai za a iya cewa mai abubakar zai da addu'arka mai umar zai da addu'arka to amma wannan daban dan shari'a ta nuna shi amma tabarruki da gangan jikin mutum da ragowar ruwansa da ruwan da ya alwala da gashinsa da sumarsa da hula da riga da singiletin da taba jikinsa ba a yin wannan sai da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu taba ganin ma inda sahabbai suka je suna wawasar rigar Abubakar nan ta taba jikinsa amma sahabbai sun rinka fatan su samu rigar da ta taba jikin Annabi su samu wannan rigar wani abu da ya taba jikin Annabi su samu wannan abu wannan shine abin da muke magana akai to amma ka ga shehuna yanzu sun sun rira mutane hankali sai kawai wani shehi kaza mai ci abinci ya wanke hannu ya kurkure baki ya ba mutane wasu sha ruwa wasu nemi albarka wani lokacin abin ina muna su harshe ne ba dan koyo ba saboda gaskiya abin da suke fa suna neman takara ne da annabi annabi ne yake da matsayin sai suke ta mutsu da shi su ma su samu su yi takara da shi bayan sun san ba su isa ba to kaga anan dole ka su samu sarki in ka su samu sarki sun ji haushi ko da yake sun kila wadansu ba su da rai su sun ji haushi to su suka ja su cire su daga matsayin da suka kai su na annabi to shikenan an riga an huta ba wanda zai su samu sarki Allah ya samu gani to kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ana tabarruki da jikinsa da haka yake ka nuna mun waje ina son ka zo wurin yi sallah dan irin ka kai sallah a wajen ya nan. sai annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi tafi da sayyidina Abubakar a matsayin dan rakiya wannan ke nuna tafiya ko da a cikin gari ce zaka iya rikan dan rakiya ballantana kuma in zaka yi tafiya wajen gari mustahabancin gari dan rakiya ya tafi da kai fa gada alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa Abubakar radiyallahu anhu ina fata an fahimta sannan wani abu da zamu iya koya daga cikin hadisin halaccin yin jam'i a cikin sallan nafila ko da ba sallan tarawihi ba ce ba kuma ko da ba a cikin ramadana ba ne a wajen ramadana ya halatta a yi jam'i a cikin mai sallan nafila to amma wannan zai zama kullum kullum a bai halatta bai zama kullum kullum so ɗaya a shekara so ɗaya cikin wata shida wata rana wani nafila ka zo ka bi shi ko ni ina nafila ka zo ka bi ni muka yi shikenan amma an nattakhadha zalika adatan mutakarriratan ma bainal hin wal akhar mulki wannan a matsayin al'ada ta yau da gobe wannan kuma ya zama bid'a ina fata an fahimta a cikin watan ramadana ne wannan nafila ta kullun kullun har watan ramadana ya wuce wannan sunna dan hadisai sun nuna wannan aikin sahabbai ya nuna wannan amma a wajen ramadana wata rana kawai bisa ga dace ba tsarowa muka yi ba cewa mu tafi masallaci kaza mu je mu sallar nafila ko mu je gidan wani mu jam'in sallar nafila na zo masallaci na nafila sai ka ganni ka bi ni ko ni na ganka na bi ka muka yi nafila tare ba mu saba Allah ba bisa ga dace abin ya faru ba bisa ga mun tsaro ba ka ganin nan gurin ai wannan ya ce manzo Allah zo kai mun sallah a gidana kai sallah a wajen tusalli ba ke ba kai sallah kai da wani da annabi ya zo ya kabbara sahabbai suka ga to me muke sai suka bi shi da zai na abubakar da ya zo da su yan gidan sai suka bi shi ko makwabta ba faɗa musu ba kaga abin ya zo bisa ga me dace ba tsaro shi akai haka ba har annabi ya sallama su ma suke sallama tare da shi to wannan daidai inda hadisi ya nuna a nan za a tsaya a yi aiki da shi kar a fadar ma'anarsa da akwai waɗansu matasa da na gani a wani gari wanda suka ɗauki wata al'ada duk ranar daren juma'a za su haɗu a wani masallaci na juma'a a garin su yi 'yan karatuttukan su kuma can idan dare ya yi sai su yi tahajjudi ake ce me matsayin wannan nace bid'a ce sai wannan bid'a ce dan sun mai da abin juma'a juma'a juma'a juma'a duk juma'a sai sun taru ayi karatu a zaƙo na ba karanta ko cikin riyadu salihin ko bukhari ko muwatta a dan wa'azi a fadakar ayi ta'alimi bayan an yi ta'alimi an gama to kuma sai a tashi sai kuma ayi tahajjudi cikin dare to kaga wannan bid'a ce kaulan wahidan babu wata magana akai dan ba su da wani salaf magabaci akan wannan sai da ko an samu ka ba zan yi ba tunda sauran mutane ma musu ji abin da kace ba alhamdulillah wa an umar bin al-khattab radiyallahu anhu qala qadima rasulullah ko da yake ce wa itban bi kasr al-ayn al-muhmala lafazin itban za a yi wa ainun kasra ainun din da ba ta da dugo wa iskanit ta ta'un din kuma mai dugo biyu a sama iskanit ta'il musannati fawq wa ma ba'daha ba'u muwahhada wato ta'un din za a yi mata dauri bayan ta kuma ga ba mai dugo itban wal khaziratu bil kha'i al mu'jama abinda ake nufi da al khazira a cikin larabci da da kha mai mai ruwa wato haƙarami mai ruwa wazai da kuma zaira hiya daqiqun yutbaku bi sha'am wato kamar gari ne na fulawa ko garin alkama ake dafa shi tare da kitse to shine ake sa khazira wato dai abinci ne na musamman suka yi domin taron annabi sallallahu alaihi wasallam mahallu shahid anan gurin in zaka yi bako a gidanka ya halatta ka tanadan masa abinci ko abin sha dan ka karrama shi da shi kauluhu saba rijalun da yace saba rijalun cikin hadisi bi sa'il musallata da sa mai digo uku a sama ai ja'u wajtama'u wato sai suka zo suka taru Allah ce wa iz ja'anna albayta masabatan linnas masaba muka mai da ɗakin Allah zanto wurin taruwar mutane idan ka ce saba rijalun sai mutane suka taru kenan وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في الصبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها متفق عليه wannan hadisi an karɓo shi daga Umar dan Khattab Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo bi sabiyin wato kamar ya dawo daga wajen yaki bi sabiyin da wani adadi na fursunonin yaki sune as-sabiyu bisin kenan fa idza mar'atun min as-sabi sai ga wata mace cikin fursunonin yaki din nan tas'a tana ta kai kawo ta yi nan ta duba nan ta yi nan ta duba nan iz wajadat sabiyan fi kwatsam sai kawai ta samu wani yaro a cikin wannan fursunonin yaki akhazatu sai ta dauke shi fa alzaqathu bi batniha sai ta hada shi da cikin ta haka ta rungume shi faradatu ta kuma shayar da shi nono ya sha wato ɗanta ne a cikin rago matsi ko taron mutane ta nemi ta rasa tana ta nema ta yi nan ta yi nan can ba ta yi aune ba sai ga shi a gabanta sai ta yi masa ta ɗauke shi ta rungume shi dan farin ciki ta kuma sa masa nono yake sha فقال رسول sallallahu alaihi wa sallam. sai manzon Allah tsira da mace tabbata gare shi yace a turawna hadhihi almar'ata ko a tarawna hadhihi almar'ata tarihatan waladaha fi nar shin kuna ganin wannan matar za ta iya ɗaukan wannan yaron nata ta wurgi da shi cikin wuta qulna la wallah sai muka ce wallahi ba za ta iya ba fa qala sai manzo Allah ce lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha wallahi Allah na jin kan bayansa sama da yadda wannan matar ke jin kai ko tausayin danta wato jin tausayin Allah game da bayansa ya dara jin tausayin wannan mata game da danta wannan hadisi muttafaqun alaihi to Tun da ubangiji ta'ala yana da wannan rahama da jin tausayi game da bayansa kaga shin bawa ya kamata ya ɗebe tsammani bai kamata ya ɗebe tsammani ba game da rahamar ubangiji shine mahallu shahida mana tara ya ajiye sai ranar tashin kiyama domin bayansa to yanzu ka duba fadar rahamar da ke cikin duniya din nan wanda kowace uwa da take jin tausayin ɗanta duk uban da ke jin tausayin ɗansa duk mai jin kan da ke jin tausayin gajiyayye za'ifi ajizi da wannan rahamar ne fa ka duba yawan halittun fako da yawan halittun ruwa ka duba mutum ka duba dabba ka duba tsuntsaye ka duba dukkan halittu gaba daya wannan rahamar ce kashi daya da Allah madaukakin sarki yayi kasafin ta tsakanin mutane suke jin kai da ita amma 99 ya ajiye ta sai ranar tashin kiyama ya ji kan bayi da ita وفي رواية إن لله مئة rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahai wal والهوام ubangiji ta'ala yana da rahama ɗari amma ya saukar da ɗaya ya kasabta wa aljanu da mutane da dabbobi sune albaha'im wal hawam da kuma Kwarika. fiha ya ta'atafun da ita ne suke jin kan da tausayi wa ya tarahamun suke rahama wa junansu wa biha ta'afiful wahshu ala waladiha da wannan ne dabba ke jin tausayin ɗanta wa akhara Allahu tis'an wa rahma ubangiji ya jinkirtar da rahama 99 yarhamu biha ibadahu yawmal qiyamah wadanda su ne zai ji kan bayi a ranar tashin kiyama muttafaqun alayh wa rawahu muslim aidan min riwayat salman al-farisi radiyallahu an imamu muslim ya rawaito wannan hadisi amma shi ba daga abu hurairah ba Sanadinsa yana cikewa zuwa ga salman al-farisi yace qala qala sallallahu alaihi wa sallam inna lillahi mi'ata rahmatin ubangiji ta'ala yana da rahama ɗari faminha rahmatun biha yatarahamu al-khalqu bainahum daga cikin ɗari din nan ya zaɓi ɗaya ya kasauta bayi suke jin kan juna da ita wa tis'un wa tis'una li yawm al 99 kuma ya ajje su sai ranar tashin kiyama wa fi riwayatin a wata riwayar hadisin daban inna allaha khalaqa yawma khalaqa samawati wal arda mi'ata rahmatin a ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasai a ranar ya halicci rahama ɗaiɗai har guda ɗari kullu rahmatin tibaqun ma bainas sama'i wal ardi kowace rahama guda ɗaya wato faɗinta ko girmanta ya kai tsakanin sama da ƙasa ma bainas sama'i illa al ardi faja'ala minha fil ardi rahma sai ya saukar da rahama ɗaya a ban ƙasa fa biha ta'tifu al walidatu ala waladiha da wannan rahama ce ɗaya uwa ke jin kantanta wal wahshu wat tayr dabbobi da tsuntsaye ba'du hala ba'dun sashin suke jin tausayin sashi fa idza kana yawmul qiyama idan ranar tashin kiyama ta zo akmalaha bi hadhihi rahma sai ya cika wato wannan rahamar guda ɗaya ɗin kuma ya cika da 99 ya cikan bayi da su wa anhu haka an karɓo daga Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ma yahki an rabbihi tabaraka wa ta'ala daga manzan Allah tsira da aminci tabbata gare shi cikin abin da yake hikaitowa kai tsaye daga ubangiji wato hadisul qudus qala Allah madaukaki ya ce aznaba abdu zamban fa qala allahumma ighfir li zambi bawa ne yayi zunubi sai ce ya Allah gafarta min zunubi na fa qala Allah tabaaraka wa ta'ala sai Allah ce aznaba abdi zamban bawa na yayi zunubi fa alima anna lahu rabban yaghfiru dhunub yaghfiru dhanb kuma nan take ya san cewa akwai ubangijin da shi ke gafarta zunubi wa ya akudu bi zam kuma shi ne ke riko da zunubi in ya ga dama sun ma'ada fa aznaba sannan bawan ya sake koma ya sake zunubi karo na biyu fa kale ce ay rabbi ghfir li zambi ya ubangiji gafarta min zunubi na lafazin ai daidai yake daga ce ya wato kamar shi ma adawatun nida'in akan ce ya zai akan ce ai zai akan ce a zai akan ce a ya ne a menene ne nida'i ana amfani da su wajen kira ay rabbi ya ubangiji ikfir li zambi gafarta min zunubi fa qala allah tabaaraka wa ta'ala sai allah madaukaki ce aznaba abdi zamban fa alima anna lahu rabban yaghfiru dhanb bawa na yayi laifi ya kuma san cewa lalle akwai ubangijin da shike gafarta laifi wa yakhudhu bi dhanb kuma shine ke riko da laifi din ya kawo mutum da shi in ya ga so thumma ada fa aznaba karo na uku bawa ya sake zuwa da ya sake laifi fa kana ya sake cewa ai rabbi firli zambi ya ubangiji gafarta mun zunubi fa qala tabaraka wa ta'ala sai ubangiji ta'ala yace aznaba abdi zamban fa alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidh-dhanbi qad ghafartu li abdi falyaqul ma sha'a ubangiji ce bawa na yayi laifi ya san yana da ubangijin da yake gafarta laifi ko ya kawo mutum da laifi eh a ban karanta ba falefa alhu oh, fa sai yace waya su bin zabi ko ya kawo mutum da laifin in ya ga dama qad zafartu li abdi wato na riga na gafarta wa na falyafa almasha a yaji a aikata duk abin da ya ga dama ga wannan makura kenan wajen kaiwa matuka wajen fadar hamar ubangiji mutum ya yi laifi har so uku ya tuba amma sai ta koma ya tuba ya koma ya tuba ya koma a karo na uku din na karshe ubangiji ta Allah ce ya gafarta masa kuma komawa da sai bai sa ya ki ya gafarta masa a sai kenan idan mutum ya tuba daga laifi sai ya zo sake koma sannan sai ya sake tuba za a karɓa shi amma akwai waɗanda suke gani idan mutum ya tuba daga laifi idan ya koma ba za a karɓa ba kaga wannan kuskure ne idan ya saba wannan hadisi sannan ya saba wa zahirin ayatul qur'ani dan Allah ya nuna matukar mutum ya tuba an karibin an karibin kuma shine bai kai ga mutuwa ba sun mai tubu min karibin fa wala tatubu Allah kana Allah aliman hakima ne ba za a gafarta mutum ba idan rai ya zo makogaro an fara zalo rai har ya zo makogaro to ya kai gargara ke da haka manzo Allah ce inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir Allah na karban tuban bawa matukar bai kai gargara ba gargara kuma shine rai ya zo makogalo an fara zaro shi to lokacin ko mutum ya tuba tuba shi ba ta da amfani shine walasat tawbatu allazina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadahum al-maut qala inni tubtu al-an wal ladzina yamutuna hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima wato dai wannan na nuna mana cewa duk irin laifi da muke yi kada mu dauka cewa mun kai laifin da in mun tuba ma baya da amfani wannan alama ce ta tabewa mutum ya yi wannan zaton ya yi wannan tunanin ya yi wa kansa wannan mummunan tunanin ko yawa Allah mummunan zato ya kamata ka ɗauka duk girman laifinka idan ka tuba ubangiji ta'ala zai yafe maka wannan hadisi muttafaqun alaihi wa qawluhu falyaf'al ma sha'a cewa falyaf'al ma sha'a ai ma dama yaf'alu hakaza matakar dai zai tuba to ya aikata abin da ya so ko mun yawan sa in ya tuba Allah zai yafe masa ay yuznibu wa yatub aghfir lahu yayi zunubin tuba ni kuma zan gafarta masa fa inna tawbata tahdimu ma qablaha tuba tana rushe abin da yake kafinta wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa anhu daga wakina abu hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce wallazi nafsi bi yadihi law lam tuznibu na rantsa da wanda raina ke hannunsa ba dan kuna yin zunubi law lam tuznibu inda a ce ba za ku yi zunubi ba la zahaba Allah bikum da ubangiji ya tafiyar da ku wala jaa bi qaumin yuznibun ya zo da wadansu mutanen da suke yin zunubi fa yastaghfiruna Allah ta'ala su rinka istighfari suna neman gafaran Allah fa yaghfiru lahum kuma sai Allah ya yafe musu wannan hadisi rawahu muslim wani abi ayyu irin wannan hadisan baka yin dogon sharhi akan su to kyale su a yadda suke wani abi ayyu Khalid ibn Zaid dai wani sirri zaka yi masa sayyidi ka ce masa haka ne ka ce masa ba haka bane ba magana sai ta manzo Allah kuma sahihiya amma in akwai wani bayani da yake bukata ai akwai babi da zai zo baya inda zai jamma a bainal khawfi war raja'i wato Imam an-Nawawi ya tartibi mai kyau a wannan wurin ya fara ambatan alkhawf sannan ya kawo arraja babu na gaba sai ce babul khawf war raja a hada da juna wannan ba karamin fikihu bane ba gaskiya to sai yasa kowanne bayani insha Allah sai mun je canza mu yi yanzu kawai mu dauki hadisan a haka yadda ka san waɗancan na tsoratarwa da firgitarwa ka san waɗannan na kwadaitarwa yayin da aka hada su a babi ɗaya sai ka ga yaya zaka mu'amalance su wato kuskure ne mutum ya dauki hadisi falan ɗaya gefe ɗaya yanzu duk wanda ya zo dauki hadisai da suke nuna raja'i da sa rai ya kawar da kai da hadisan firgitaswa to abin da zai faru da shi shine al'amru min makarillah sai ya aminta daga makarin ubangiji sai ya dauka ma babu azaba kawai mutum ba yi duk abin da ya ga dama yi su duke duk wanda ya ga dama tunda da zai mutu da kalmar shahada shi kenan zai shiga aljanna to ɗaya kuma sai ya zo dauki hadisan da suke nuna razani da firgici shi kuma gaba ɗaya sai ya firgita ya tattara kayansa zuwa kabari tun kafin ranar mutuwarsa ta zo to kaga ya kasa komai a duniya sai ya kasance baya da ruhi na motsi dan arraja shine injin da ke motsa dan adam wajen aiki amma firgici hana mutum saka dake to idan mutum ya rinjayar da janibul khawf to abin da zai faru shine sai ya samu alqanutu min rahmatillah ya ɗebe tsamani daga rahmar ubangiji kuma wannan shi ma ramin halaka ne shi yasa na tattara bayanan idan mun je can sai mu yi su gaba ɗaya nan wurin kawai na dan faɗa ne ma'ana dai kuskure ne ka ɗauki hadisan raja'i irin waɗannan su kaɗai kamar yadda kuskure ne ka dauki hadisan kawo su kadai ya kamata ka hada su da juna amma ya za ka yi da wannan manzan Allah ya ce ba dan ba dan kuna zunubi ba da sai ubangiji ta Allah ya tafiyar da ku gaba ɗaya ya halittu waɗanda za su rinka yin zunubi da ma'ana inda za ku daina gaba ɗaya da sai Allah ya tafiyar da ku to kaga wannan idan wani zo sai ya fahimci ba sai ga tallata masa ake je kai zunubi wanda kuma hakikanin gaskiya ba haka bane ba bayani zai zo nan gaba insha Allah وعن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه أبو أيوب الأنصاري من مسكين النبي كان بيان النبي يجي مدينة shine Khalid ibn Zaid wa shine dan mala'iki cewa wayan da manzo Allah ya je Madina wanda ya soke shi shine Haladu farin tsoho to Khalid ibn Zaid ka san Haladu da Hausa Khalid ibn Zaid radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullahi sallallahu wa sallam shine hadisin da na karanta ko wani da shine da kai na ji manzo Allah na cewa laula annakum tuzibun ba dan kuna yin zunubi ba la khalaqa Allahu khalqan yuzunibuna fa fayaghfiru lahum da Allah ya halicci wadansu halittun daban ba ko wanda za su rinka yin zunubin kuma su rinka neman gafara ya gafarta musu wato kaga anan gurin ba tallata zunubi bane ba tunda idan kai zunubi ya ce zai halicci wadansu suna zunubi suna me suna neman gafara to yaushe za su nemi gafara in sun daina zunubin ke ba wai in sun yi istimrari akan zunubin ba rawahu muslim وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم معنا ابو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر ابو هريره من كسانتي منا زوني كنا قعودا mun kasance a zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tare da mu akwai abubakar da umar fi nafarin cikin wani adadi na mutane an nafar adadin mutane daga uku zuwa tara su ne nafar faƙama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min bayni a zuhurina sai maza Allah ya tashi a tsakaninmu fa abta alaina sai dan yi jinkiri bai dawo ba na ya tashi ya bar muna zaune yi jinkiri bai dawo ba fa khashina an yuqtafa adunana sai muka ji tsoron karfa wani ya tafi da manzo Allah ko waɗansu su kama su tafi a tsakankanin mu bamu sani ba fa fazina sai muka firgita fa qumna sai muka tashi fa kuntu awwala man faza'a ko man fazi'a sai na zanto ni ne farkon wanda ya fara firgita in zuwa kenan Abu Hurairah fa kharajtu abtaji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na fita ina neman ina manzon Allah yake hatta ataitu ha'itan lil ansari har na zo wata gona ta mutanen madina alha'id gonar da take a kewaye kenan an yi mata shinge imamun nawawi ce wa zakar alhadisa bi abu hurairah ne ya ci gaba da bada labarin tare da tsawon shi yanzu imamun nawawi baya so kawo mana duk abin da hadisin ya kunsa yana so ya kai mana inda ya ya da ya wa abu ya da gaba ɗaya. har zuwa ina ila kaulihi zuwa fadarsa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce izhab faman laqita min wara'a hadha al-ha'it yashhadu an la ilaha illa Allah yace tafi duk wanda ka gani a bayan wannan katangar yana mai shaidawa cewa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah mustayqinan biha qalbuhu zuciyarsa ta dauru akan haka bisa ga yaqini fa bashirhu bil janna to kai masa bishara da gidan aljanna rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ne ya rawaito shi وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta zancen Allah da ke cikin suratu Ibrahim rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni inda annabi ibrahim ke cewa ya ubangiji su fa gumaka sun halakar da yawa daga cikin mutane da haka duk wanda ya bi ni to fa yana tare da ni wanda ya bi ni yana tare da ni wa man asani fa innaka ghafurur rahim wanda koyi ya saba to wannan kuma al'amari na gare ka ya ubangiji kai mai gafara ne mai jin kai ne wa qawla isa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta maganar annabi isa alaihi salam da ke cikin suratul ma'ida inda yake cewa da ubangiji in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim ya ubangiji idan kai musu azaba bayinka ne ba wanda zai ce dan me idan ko ka gafarta musu to kai ne al aziz mabuwayi al hakim ko mai hikima to kaga shi annabi ibrahim ya ce wanda ya bi ni daina wani wanda ko ya saba mun to ya Allah kai mai gafara ne mai rahama ne bai ce a jikansa ko a masa gafara ko a jikansa ya ce wanda ya saba mun dai kai mai rahama ne wanda ya bi ni kuma nawa ne annabi isa kuma ya ce in kai musu azaba bayin ka ne ba wanda zai ce dan me in ka ji kansu to kai al-aziz ne kuma al-hakim ne fa rafa'a yadayhi manzon Allah sai ya daga hannayensa wa qala yace Allahumma ummati ummati ya ubangiji al-ummata al-ummata shi manzon Allah bai dan kamu a hannun ubangiji ya ce ya Allah in ka ga dama kai musu azaba in ka sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum bil mu'minina rahufur rahim sallallahu alaihi wasallam wa baka alai fashe da kuka fa qala Allah azza wa jalla sai Allah madaukakin sarki yace ya jibril izhab ila muhammadin ya kai jibril je ka wajen muhammad wa rabbuka a'lamu ubangiji ya fi ka sanin me yake ciki amma je ka fasalhu ma yubkihi ka tambaye shi me yasa kake kuka ai Allah ya san me yasa maza Allah ke kuka amma kai jibril je ka tambaye shi fa atahu jibril sai malaika jibril ya zo fa akhbarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima qala manzo Allah ya ba shi labarin abin da ya faɗa wa huwa a'lamu Allah ko shine mafi sani fa qala Allah ta'ala sai Allah ya jibril izhab ila muhammadin fa qul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka sai jibril je ka fadawa annabi muhammad cewa inna sanurdika fi ummatika lalle mu za mu sa har sai ka yadda game da hukuncin da za mu yi na al'ummarka wala nasu'uka ba za mu muna munana maka ba tunda ko aka ce ba za a manana manzan Allah ba ma'ana dukkan munan za mu sa ran mu shiga aljanna tunda in ɗaya zai shiga wuta ran manzan Allah ba zai so ba wannan hadisi shi ma imamu muslim ya rawaito shi waɗannan hadisai ko shakka babu duk sun dace da cikin wannan babi mahallu shahid din su duk asirri ke baya bukatar dogon bayani hadisin karshen zamu karanta a yanzu wa amma azib bin jabal radiyallahu anhu qal kuntu ridfa an sallallahu alaihi wa sallam da ar da ar-radif ma'anarsa yana bayan manzon Allah kenan a haya akan dabba daya ala himarin kan wani jaki فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده كي معاذ كاسن حق الله أكن باينسا وما حق العباد على الله كاسن حق باي أكن الله قلت الله ورسوله أعلم إن الله ده منزل سنة يفسني قال سيما ذا الله فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق الله أكن باي su bayin su bauta ta masa kasa hada shi da wani wa haqqul ibadi ala Allah Allah yu'azziba man la yushriku bihi shay'a haƙin da bayi suke da shi akan Allah Allah ba zai yi azaba ba dukkan mutumin da baya shirka fa qultu ya rasulullah sai mu'az ya ce ya manzon Allah afala ubashirun nas shin ba zan je in yi wa mutane bishara ba da wannan hadisi da naji daga bakinka qala sai manzon Allah ce la tubashirhum fa yattakidu kar kai musu bishara kuma su je su dogara da kalmar shahada su ki aiki kalle su su aiki muttafaqun alaihi wato kaga wannan hadisin ya riga ya yanke gadan baya kenan ma'ana da dole sai kai ne in ya zanto har sahabbai da karfin imanin su manzo Allah na cewa idan kai musu bishara kila za su daina aiki to ya yanzu idan ka koro wannan hadisan kai shiru a cikin jama'a <laughs> kai musu bishara shikenan ai ma'ana na da ma da karfin imanin su ga irin matsayin da manzo Allah ya dauka to anan gurin mu gane haƙƙi na Allah akan bayi haƙƙi ne da Allah ya wajabta wa bayi tilas su yi in sun ƙi yi musu azaba amma haƙƙi na bayi akan Allah haƙƙi ne da Allah ya ci wa kansa alkawari ya ɗaukan wa kansa don shi ba wanda ya sai wajabta musu wani abu kaga akwai bambanci tsakanin haƙƙin guda biyu haƙƙin Allah kan bayi tilas ne bayi su bi ko a yi musu azaba amma haƙƙin Allah haƙƙin bayi a wurin Allah kuwa haƙƙi ne na Allah shi ya ɗaukan wa kansa ba wanda ya tilasta masa dan ba abin da yake wajibi akan su subhanahu wataala falala ce da karamci daga gare shi subhanahu wataala to yana da sai mu dakata a nan gurin abin da muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu zada wanda muka yi kuskure mu kuma ubangiji ta Allah shi ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko yana cewa shi ya halatta mutum ya yi itikafi a masallaci wanda ba na juma'a ba eh ya halatta idan ranakun da zai yi itikafin ba juma'a a cikinsu zai yi itikafin kwana biyu a lokacin da bai shafi juma'a ba asabar lahadi ko litinin alhamis ko laraba alhamis ko litinin talata nake nufin ko laraba alhamis kaga yanda bai shafi juma'a ba inda zai yi wani adadi da juma'a ba ta shigo cikinsu ba na kwanaki to ya halatta yayi ko da a masallaci ne da kamsu salawat da sharɗin ana yin salloli guda biyar gaba ɗaya a cikin jam'i a masallacin ba kawai an gina masallaci ba gingiren na kamsu salawati amma wani lokacin sallah ɗaya ake cikin jam'i sauran ba a yi amma idan kwanakin da zai yi itikafi sun shafi juma'a to dole ya je masallacin da yake na juma'a domin shi itikafi mustahabbi ne halartar sallar juma'a kuma wajibi ne kaga lokacin da ya tsaya itikafi to kaga bai je juma'a ba kenan ya tsaya musu habi ya ki yin farilla to kuma idan ya fito ya tafi juma'a to ka kuma ya karya ka'idar itikafi to shine tun farko sai yi a cikin masallacin da yake na juma'a idan akwai juma'a cikin kwanakin da zai yi itikafi hadisin da yake magana akan wannan makaho ya za mu yi mu shi da hadisin da ya nuna wani makaho da ya zo shi kuma ya nemi izini ya daina zuwa sallan jam'i maza Allah bai ba shi izini ba ɗaya ce daga cikin biyu ko mu ɗauka shi wannan hadisin ya shafe wancan ko ko mu ɗauka wannan qadiyatu ainin ce la umumala wanda ban tsammanin qadiyatu ainin ce wannan hadisin zai ku zama shi shine mutaakhir wancan ya zanto ya riga shi zuwa wancan ya fa'idantar da wajibcin sallar jam'i wannan kuma ya nuna a iya karban uzurin mutum ina neman bayani akan hadisin Abdullahi bin Umar a Abdullahi bin Utba ibn Mas'ud wanda yake cewa babu wanda ya zo a babin ijra'i ahkamin nasi ala zahir wanda Umar dan Khattab yake cewa inna nasan kanu yu'khazuna bil wahyi fi ahli Rasulullah menene muhimmancin kawo shi alhali ba hadisin annabi bane ah, ya ba hadisin magana a shirya sahabbai ta sahabbai ko suna shiriwa ne akan abin annabi ya bar su musamman Umar dan Khattab wanda yake cikin khulafa'ur rashidun da manzo Allah ya alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa'ur rashidun khulafa'ur rashidin ina cikin khulafa'ur rashidin shirya sa shirya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa waɗansu suke ɗaukan abin da abubakar da umar da usman suka yi ittifaki a kai daidai yake da ijma'i waɗansu malamai sun faɗa haka ɗaya kenan idan sahabi ya ce mutane a lokacin manzan Allah ana kaza daidai ki da ce annabi ya ce wannan a ka'idar ilimin hadisi kamar da imam al-iraqi yake qawlu sahabi min as-sunnati aw nahwu umirna hukmuhu ar-raf'u wa ba'da an-nabi qalahu bi asuri على الصحيح وهو قول الأكثر وقوله كنا نرى إن كان ma. asr an-nabi min qabili ma rafa idan sahabi yace kaza na daga cikin sunna ba sai ya ce sunnar annabi ba kai tsaye za a dauka daidai ki da yace annabi ya ce idan sahabi ya ce mun kasance a lokacin annabi muna ganin kaza kaza ne daidai ki da yace annabi ya ce ko an aikata kaza a gaban annabi sallar dare da mutum zai da matarsa ya halatta wannan ya halatta da akwai hadisi da ya nuna manzo Allah ce Allah zai kamata mutumin da zai tashi da dare dan nafila ya tashi matarsa in ta ki tashi ya watsa mata ruwa a fuska dan ta tashi sai sallah kuma Allah ya kan matar da za ta tashi ta tashi mijinta su yi kiyamul layl in ya ki tashi ta sa masa ruwa a fuska dan ya tashi sai sallah sai dai a nan gurin miji ba zai ce a matarsa ba dole ki tashi bi a sai tashi ya kayansa in ta ga dama ta bi shi ruwanta in ta ce ni barci na zan yi kare zarge ta tunda ba wajibi bane mustahabbi ita ma mace kar tana da kishin addini ta zo tana ta zargin mijinta ko kiyamul laili ba yayi ba wajibi bane ba kiyamul laili kila na wadansu ayyukan kuma da yawa wanda ke ko ba ki yi kasa akwai wadanda suke zahafa mutum akan mustahabi wannan baya baya cikin shari'a ta nan sasana ka kwadaitar da mutum amma ba har mutum ai fushi da shi ba dan baya kiyamul laili ko kai kai fushi da ita dan ka tashi kai kiyamul layl bata bi ka ba annabi ya tashi ya kiyamul layl a gidansa amma ba tare da ya cewa matarsa ta shi ba lokacin da ya kwana a ɗakin maimuna bintul haris abdullahi dan abbas da ya ga manzo Allah ya tashi ya tashi bi shi amma ita matar bata zo sun yi sallar shi kuma kwana dakin Aisha yi kiyamul layl ta kai to mana duk abin da ya aure amma ya ba ta yi sallar tare shi ba ina fata an fahimta wato mutum ba zai ce ba tashi mai dole ya iya cewa to zaki sallar dare ni zai yi sallah ya ci gaba da yin kayansa in ta ga dama ta zo ta yi taka ban shi ya tashi ban in ta ga dama ta zo ta bi shi don ya sha bamban da mu zo mu haɗu a masallaci mai sallar jam'i da haɗuwa a gida ni da matata mai ya sha bamban da mu zo musu don ba zuwa masallaci mu haɗu don sallar nafila din zai ba da wata sura wadda anan ne bid'a za ta ginu amma dan kai a gida wace bid'a za ka haifar tsakaninka da matarka ka. to wannan kuma yake cewa mutum ne zai addu'a sai ya ce don annabi ko don fallar annabi wannan bai halatta ba ba a yin tawassuli da zatin annabi ko da falalar annabi annabin yana da falala amma falalarsa ta sace shi kadai kai ba za ka ce a baka falalarsa ba don kai ba ka cancanci falalarsa ba da haka ya kamata mu fahimci wannan ana tawassuli da sunan Allah ko da sifarsa ko da imani ko da aiki nagari ko da addu'ar wani salihin bawa da yake da rai wannan mun shafa din wannan a cikin karatu amma da gangan malaman bid'a sai su yi amfani da wannan cewa to kaga wannan ya nuna waɗannan mutanen makiya annabi ne kaji ma wai ba za ka ce dan annabawa wato su annabi ma ba da matsayi kaga a nan gurin tayar da ƙura ne da gangan a shigar rikici kan abin da ba shi ne abin rikicin ba ba wanda yake jayayya tsakanin mu da su kan cewa annabi na da falala annabi na da ita ɗari bisa ɗari ba wanda ya kai shi falala ba wanda ya kai shi daraja ba wanda ya kai shi mutunci ba wanda ya kai shi matsayi shine afdalu khalqillahi ala al-itlaq duk cikin halittar Allah ba irinsa wannan an riga an gama saboda haka kuma ahlus suna ba sa jayayya akan wannan amma inda ahlus sunna suke jayayya ka ce a bani dan annabi ya Allah ba ni kaza dan annabi menene hujjarka a musulunci in ka faɗi haka shine abinda ahlus sunna suke tambaya a basu ansa wannan bai kore falla annabi ko matsayinsa ba amma halaccin kai haka aiki ya halatta ko bai halatta ba ana ake rikicin ina fata mun haka alaikum salam wannan hadisin da ifi ne ba a aiki fada idan an karanta surat tina ce bala wani hannu ala zalika min shahidin hadisi na zai bai halatta ba a aiki da shi yo kai hakuri wani kuma amma maka ɗaya kuma yanzu kuma ba ga takardu ba hannuna to wanda ne bai ji takardar sa ba yawanci kila ta ki ta ce kiyamul lailin na yake ko me hmm. a kiyamu Lalle? ko a sallah asuba a raka ta karshe sai a yi shiru alkunut ne ake karantawa a mazhabar malikiya ana yin alkunut a cikin sallah asubahi a raka ta karshe to amma wannan alkunutun baya da asali ta fuskar hadisi Eh, baya da asali shi yasa hadisi ya tabbata cikin Abu Dawud wani sahabi dan sa je Iraki ya gas waɗansu mutane Iraki suna yin wani alkunut sai dawo ke tambayar mahaifinsa sai ce ai bunai innahu muhdath ce kai dana wannan bid'a ne ma'ana lokacin annabi baya yin sa babu hadisi ko ɗaya da annabi ke alkunut a cikin sallah asuba annabi na yin alkunut da iri biyu ko dai alkunut na nawazil idan wata musiba ta sauka ko kuma alkunut na sallar wuturi a cikin wuturi da shi kuma alkunutu na wuturi ba kullum ake yinsa ba wata rana a yi wata rana a ƙi shi ne sunna idan ka ɗauka a cikin dukkan daren ramadan kullum sai ka yi alkunut su kuma ka yi bida amma wata rana ka yi wata rana ka ƙi wata rana ka yi wata rana ka ƙi shi ne sunna to amma yanzu kowa masallatan ahlus sunna in kazo sallan tahajjud baka yawal kunut ba ai wani ma zai kashi kamar ma gaba ɗaya sallar kiyamul lailin ba ta da amfani dan ka san yawancin mutane addu'a take kai su ba sallah ba <laughs> ita ko sallar ita ce kashin bayan abin wannan na sha faɗa cewa da zaran an yi kiran sallah kana maimaita abin da mai kiran sallah ke faɗa ne wajen hayya ala sala da hayya ala sala zaka ce la hawla wala quwwata illa billah yayin da yaje karshen kiran sallah yace la ilaha illallah kai ma zaka ce la ilaha illallah to daga nan sai kai salati ga annabi daga nan gurin kuma sai kai allahumma rabb hadhihi da'wati tamma ina jin na sha faɗin wannan abin ka habba sa'idu yanzu na ce maka wannan babu kyau bayan na faɗa ma ga yadda sunna take za ka iya haddasa duk abin da mutane ke yi na bid'a idan aka ce ga abin da shine annabi ya ce ai to kuma sai an ce ga abin da sauran mutane suke yi na rogar da sauran mutane yanzu an ce da mai kiran sallah ce la ilaha illallah kuma ka ce la ilaha illallah ka kare sai me sai salatul ibrahimiyya daga nan sai allahumma rabb hadhihi da'wat tamma daga nan sai rabbi billahi rabbana bil islam dinan zuwa ƙarshe to kuma sai ka kanka addu'a sai ka kanka addu'a amma wani da an ce la ilaha illallah zai tashi ce wa dahu la sharika lahu kaza kaza kaza kaga wannan bid'a ne maganar da ya faɗa dahu la sharika lahu gaske ce ko ba gaske ce ba amma Allah ya shar'anta a faɗe ta a wurin ba mahallin ta bare ba to kaga anan gure idan ka hada da irin yan bid'a masu tada kura so ne sai ka ma wato wa da wulafi kan hudu ma wai ba addini ba kaga kuma ba shi ba kansa kuke musu ba <laughs> ina son ku rinka fahimtar abin da shine ake jayayya akai ko ba haka ba idan gari ka zama dan rudu sai shiga rediyo Kano ya ta rudu ko ba haka ba idai ce ai kaji ma mutanen ma sun ce kan aika za su ce kan aika ba ko ba haka bane abin nufi wa da wulafi kan hudu kalma ce ta gaske ko shi ka babu gaske ce amma shin Allah ya shar'anta mu faɗe ta a nan inda aka faɗe ta bai shar'anta suratul fatiha gaske ce ko ba gaske ce ba amma idan ka zo ka zauna a madadin karatun tahiyya sai ka karanta suratul fatiha a wajen ta yi ba ta yi ba alqur'ani gaske ne amma idan ka zo cikin ruku'i ko ka zo cikin sujada ka karanta alqur'ani kama ka san bai ba tunda manzo Allah ce inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida an hana ni karanta alqur'ani cikin ruku'i ko sujada sai wani zo cikin ruku'i ya cigaba da karatun qur'ani ya zo cikin sujada ma ya cigaba da karatun qur'ani kaga anan ba ma rikici akan qur'ani zancen Allah ne ko ba zancen Allah bane wannan mun riga mun gama da zancen Allah ne kuma shine fitin zance gaba daya amma inda ka sa shi nan mahallinsa ne ko ba mahallinsa bane ba duk inkarin da muke wa yan bid'a fa akan irin waɗannan abubuwan ne akan irin waɗannan abubuwan ne wato ba wani rikici mu da su akan cewa annabi yana da falala ko baya da shi a ittifaqi ne annabi yana da falala ba wani rikici mu da su cewa shin akwai wanda ya fi annabi A'a babu wanda ya fi annabi alal itlaq cikin halittun Allah shine sayyidu walad adam bar sayyidul khalqi ajma'ina kaga wannan riga an gama da shi amma sauran abubuwa da ake yi da sunan shi shine ba da lasisi shine yace ayi to kaga wannan ita ce magana ta ilimi kuma ita ce magana ta hankali da kowane mai basira kamata ya tsaya ya kalle ta amma kawai sai wani mutum ya tada kura da gangan ya rikice ya kici ya ta faɗa kan wani abin da ba a kansa ake jayayya ba to kaga nan sai ka kyale har sai ya gama faɗa sai ka ce to kai ai kana jifa ne ba a filin yaki ba haram ya tumfi maidan mai wato harba mashi take ba a filin fada ba a kasuwa kake harba mashi shi ko mashi ana harba shi na aina kibiya ana harba ta ne a filin daga yanzu kai ka saki mashi ba a filin daga ba da wannan ga dagar maganar inda take shine kaza da kaza da kaza da kaza duk inda ne muku ku fada ko ku yi rigima kanka yadda ku fada ko rigima duk inda ya zagi kanka mai da zagi amma kai wa mutane wannan bayani su fahimci me sace matsayarka to za ga alhamdulillah mutane suna fahimta ka yanzu kan ko shakka babu kasuwar suna ita da take ci kasuwar bid'a kuma kullum sai rushewa take cikin ikon Allah kullum aka wani gari sai bid'a ta rabu sai suna ta wannan falala ce ta ubangiji su subhanahu wa ta'ala alaikum salam na eh a ah, habadan Allah kai kana ina din muke maganar nan barci kake ko kuwa nace ayi tawassuli da sunan Allah da sifar Allah wallahi al-asmaul husna to wannan bai isa ba kai tawassuli da imaninka kai tawassuli da aikinka na gari sallar ka azumin ka san da kake wa annabi ibada ce zaka yi tawassuli da ya Allah dan san da nake wa annabi ya Allah dan san da nake wa littafin ka alqur'ani ya Allah dan imani na da alqur'ani ya Allah dan imani na da manzon Allah shikenan fa alaikum salam ku yi hakuri tambaya ta ƙarshe takarda ta ƙarshe budurwa ce sai ta mutu ba tare da ta yi aure ba a aljanna za ta samu miji kuma za ta samu ba za ta samu miji da izinin ubangiji ka san aljanna ana yin sababbin halitta cikin mazan da matan da haka ba namijin da zai rasa mace ba matar da za ta rasa namiji ko da ta mutu ba ta taɓa yin aure ba za ta samu namiji a can gurin da izinin ubangiji tun da aljanna za a rage akwai sauran wuri a cikin ta sai Allah ya halittu waɗansu halittu ba a cike waɗansu gurbin bayan duk yan aljanna sun shiga za a samu sauran wajen da sai an sake halittar waɗansu halittu duk matan da ke cikin aljanna fa amma kuma sai an sake halittar na duniya din nan fa a ƙara sannan a yi kasafin su kin gani babu yadda za a yi wata ba wanda zai zama gono cikin aljanna ba kuma wanda za ta zama to zaura da ba ta da miji ko budurwa da ba ta da miji cikin aljanna da izinin ubangiji maganar ta karshe dan Allah dan Allah yake za ka fara tafsirin azumi a Kano ranar da kuka shirya kun shirya sai ku yi magana insha Allah ta'ala ayo a nan gurin an kun shirya ba nan za ku faɗa ba tafsiri dai a Maiduguri kun san ba da bama zai dole wata rana za a dawo Kano amma yaushe ne za a dawo Allah ne ya sani a kashin gaskiya samun nasarar da ake a Maiduguri shine yake bani kwarin gwiwa da kuma gaske sosai da mutanen mai Maiduguri suke zama wajen harkar tafsirin nan abin da bai karfafa gwiwa amma dai ko shakka babu dole wata wata rana san shekaru tafiya su dole wata rana abin da kake kullum kullum ba kullum za ka iya yin sa amma yaushe ne wallahu a'lam ina ganin shirin na kuma yana da amfani kwarai da gaske kuma shirya